saboda haka wannan addu'a ne nake son bayar mhm. tsari daga asaba mm. na laran ranar lahira kuma tsari ga azaba na duniya da lahira tsari kuma daga azaba na shiga fitintunu mm. tsari daga azaba na hatsari mm. tsari ga azaba na masifu shi wannan tun daga duniya in kana wannan Mm. to Allah zai ba yan taka kuma zai sa ka daga cikin wa'inda yake tsare su wanda ya tsare su wannan bayan shi irin su na Abubakar in su na Aliyu na Usman irin su manzan Allah irin su bayan shi salihai wanda har gobe suna nan bayan Allah salihai wanda Allah ya yi alkawarin in dai wuta ce ko ta azaba ko ta bakin ciki kowace iri Allah ya alkawarin cewa zai fitar da su in duk duniya za a taru a zuba bama bamai da da baya eh, ba eh. Allah zai tsare su kuma ba abin da zai same su ko ciwon kai hmm. to wannan tsari ne daga azabar kabari azabar duniya damuwa tashi hankali kowane duk wani wahala eh saboda azaba ba daɗi wahala ba daɗi hmm. talaka ma ya ce <laughs> shi yana azaba ta yawa ya <laughs> Allah ya kawo mana sauki amin <laughs> saboda haka wannan azaba Allah ya tsare mu tun daga kan azabar duniya dan wani tun daga duniya Allah ke gaza mai azaba kowa ya tsane shi kowa ya ƙi shi hmm. kowa ya ƙi zuwa gurin shi a ƙi mu'amala da shi wani za ga ya mutu ma ka ga gawon ma an ya sadda ita hmm. eh to duka irin wannan idan kana wannan addu'a hmm. to Allah zai tsare ka daga dukkan wasu azaba za ka zama cikakken mutumin kirki jama'a za su yarda da kai kuma ƙarshen lahira za a tashi a inuwar al'aishin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma za a tashi a inuwar tutal na wawil hamdu insha Allah Allah ka iya mana Wani ita ce addu'a ba Allah a rabbina sarif rabbina eh, sarif rabbina sarif yau kana tare da ni ko eh, muna tare da rabbi nasrif rabbi nasrif anna anna azaba jahannama wa inna azaba ha kana garama inna azaba yau Allah sa ku rubuta eh, da yana masha Allah eh, wannan shine bawa zai ko na dauka ko na dauka daidai ko abokin aiki na na'am dan jarida inna rabba rabbana sirif anna eh na'am azaba jahannama nama eh na'am inna azabaha eh na'am kana garam naam garama wannan shine bawa zai riƙa yi alhamdulillah Allah zai tsare shi daga dukkan wata azaba ta duniya da lahira Allah kuma ya samu saka kuma muna ƙara godiya da ku kanku yan jarida da kuma kun zama malamai kwarai <laughs> mm, an gode sai ku kuma zaki din maimaitawa muna <laughs> godiya akwai da mutun zai rinka yi kenan kaman tasbihi ko eh kowane lokaci dan jarida kowane lokaci eh kowane lokaci rabbi masrif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama ma sha Allah rabbi nasrif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama to Allah ya saka da alheri Allah ya ja kwanan zaki Allah ya kara ma hikima da basira ina roƙon Allah ya biya ka da abinda ba sai mun gani ba ba mu sani ba Allah ya kyautata maka da mafi kyawu aikin ka ne in aka maka mai kyau ka bada mafi kyawu muna roƙon Allah kai maya maka mafi kyawu Allah kare barka da wayanka ko hikimanka Allah shi cikin lamarin Allah saka da alkhairi muna godiya